بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو muna الله سبحانه وتعالى subhanahu wa wanda yake cikin ni'imarsa da ya ni'imta a gare mu ya nuna mana wannan yammaci mai albarka yammaci na asabar wanda yake shine na tara ga watan rabi'un al a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan ɗaya watan janairu shekara ta biyu da goma sha hudu miladiya alhamdulillah kamar da sakonni suka isa kuma yan uwa ya kai ga yan uwa da izinin Allah ta'ala a yau a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakwun cikin garin mai na muke fatan fara karatun littafi na kitabu tauhid na shekul islam wa mujaddidu wata tauhid muhammad ibn abdul wahab allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmshe shi a jerin gwanan daura da ake gabatarwa dauratu ahlul aqida inda ake karantar da littafai da suka shafi tauhidi da kuma aqida muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda yake Allah madaukin sarki ya sanya mu cikin ɗalibai masu neman ilimi ubangiji subhanahu wataala ya sanya ka cikin waɗanda suke neman ilimi ta da za su san halal su su kusance ta san haram dan su nisance ta wannan ba karamar alkhairi bane wani abin da ke hana shi zuwa karatu shine kawai dan kada a ce mai abu kaza haramun ne saboda shi ba zai je ba saboda yana ganin wannan rashin zuwa da iya wani uzuri ne yana zaune a ɗirge cikin jahilci su wannan bala'i ne wannan masifa ce amma Allah ta'ala ya sanya kana cikin waɗanda suke zuwa karatu domin su san me halas me haram su san me halas a maganganun da suke faɗa su san me haram a maganganun da suke faɗa su san me halas a abincin da suke ci da abincin da suke sha su san menene haram a abinci ko abin sha domin su nisance shi Allah ta'ala ya sa kana zuwa karatu don ka san menene haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɗora a kanka kuma ka san menene haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ya turo annabinsa ka san menene haƙƙin iyaye ka san menene haƙƙin malamai wannan ba karamin alkhairi bane wallahi duk wanda Allah ta'ala ya ne wannan gata ya ne wannan fadakarwa ya sa shi akan wannan tabarki wallahi ba karamin alkhairi bane mutane da yawa ba abin da ya shafe su da wannan ba abin da ya dora shi akan wannan al'amurra mu sani abin da yake wajibi shine ka san abin da zaka san zaka bauta ma ubangijinka da shi ba a dora maka wajibci sai ka zama malami ba idan ya zama na a garin da kake akwai kosassun malamai da suka ɗauke ma sauran al'umma kun ji jumla ta idan ya zama na a garin da kake akwai kosassun malamai da suka ɗauke duk wata matsala ta addini da ake bukata ko da ba malami ɗaya ba akwai malamai da wani ya ƙware a ɓangaren tauhidi wani ya ƙware ɓangaren fara'id wani ya ɓangare ɓangaren fiƙi wani ɓangaren hadisi sahihi da da'ifi duk ya sani to ina zama na al'ummar unguwa ko al'ummar garin ku suna ɗauke da wannan to yanzu kai ilimi bai zama wajibi akan ka ne sai ka zama malam ba amma kenan ya zama wajibi akan ka san me za ka bauta ma ubangiji da shi na tsakanin karshe amma ka zama malam wannan bai zama wajibi ba akan wannan a wannan lokaci saboda ke idan ana magana ba za ka sa baki ba balle ka ce to kun san ko da ke ku ne malamai mu ba malamai bane amma ka za ka zama ji malamai suna cewa a'a ba haka duk mutumin da ya san shi ba malami bane to kare ya sa baki a cikin abin da malamai suke tattaunawa babu yadda za a yi mun ɗauko littafin wani yana rike da bulugul maram wani yana ɗauke da riyadu salihin wannan da sahih bukhari wannan da abu daud aka hatsari kata ta caca wannan ya kare wannan ya rubta yana za a tafi asibiti za a tafi sai a je a samu ƙwararrun likitoci da suka san wannan bangaren kun gano wannan ke ko to ku ba zai a zo ana maganar halas da haram shi kuma likita ya sa baki ba yace duk da shi ba malami bane amma sun zauna da malamai sun ji abu a sai shiru da bakinsa waɗanda suke malamai ahli zikiri su magana saboda ilimi ba karamin alkhairi ne yake da shi ba ubangiji subhanahu wataala ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ya ce shahidallah Allah ya shaida annahu yadda al'amari yake ko shi Allah la ilaha illa hu babu abun mata da cancanta da shi Allah ya shaida akan wannan wal mala'ikatu mala'iku su ma sun shaida akan wannan mala'iku sun shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah wa ulul ilmi da ma'abota ilimi tsantsa sun shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah Allah ya ce Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida sai bai ce mutane sun shaida ba sai ce malamai sun shaida sai kuma ya tsaya nan bai ce da wani da wani da wani nau'i kaza nau'i kaza su ma sun shaida ba to kenan Allah ta'ala ya sanya ka cikin malamai da suke buƙatar cikin ɗalibai da suke buƙatar su san ubangiji inda yake ulul ilmi al-ilmi kuma huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinin islam bil adilla to wannan ba karamin alkhairi bane saboda haka wallahi mutum ya gode ma Allah ta'ala akan wannan ni'ima da Allah ta'ala ne wa'lam anna afdal al-minan ilmin yuzilu shakka anka wa dara wa yakshifu al-haqqa fil qulubi wa yusul al-abda ila al-matlubi fahris ala fahmika lil qawa'idi جامعة المسائل الشواردي فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق yace wa'alam ka sani anna afdalal minan lalle mafi girman ni'imomi shine ilmun yuzilu shakka ilimi da zai gusar da kokonto anka daga barinka ya kusan maka duk wani abin da zai sa ma kokonto dangane da ubangiji ya sanya ma kokonto dangane da shari'ar Allah subhanahu ilimin da zai gusan maka da wannan shakku wannan kazantar shine afdalul minan shine wa alam anna afdalul minat ilmun yuzilu shakka anka waddaran wa yakshifu ilimin da zai yaye maka gaskiya ka gane gaskiya a yadda take gaskiya wa yakshifu alhaqa lizil qulubi ya yaye gaskiya ta bayyana ga dukkan waɗanda suke da zukata na karɓan gaskiya wa yusulul abda ila al-matlubi ilmin da zai kai bawa zuwa ga abin da bawan yake so shi shine afdalul minan amma ilimin da zai sanya maka kazanta ya sanya maka shakku ga ubangiji ya sanya maka shakku ga shari'ar Allah subhanahu wata'ala ya sanya maka kokonto haka ne ko ba haka bane akan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba ilimi bane saraka sai mutum ya dagi ya fahimci addinin sa ala ilm daura da ake gabatarwa akan abin da ya shafi tauhidi tauhidi ba shine mafi girman ilimi shine mafi girman sako domin da tauhidi ne dukkan shari'ar annabawa tun daga annabin farko har annabin ƙarshe gaba ɗaya tauhidi ne ya haɗa su sauran hukunce-hukuncen shari'a ya sha bambam kun gano wannan da kyau in na ce ka ba da misali kana da misalai masu tarin yawa a da kamun kifi ga yahudawa ranar asabar haramun ne kun انا wannan da ke السبت inna الذين اختلفوا فيه ladina واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا ويوم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك انا نبلوهم بما كانوا يفسقون أما وأنا شريفة هذا اسمه لف su ma kuma haramta musu kamun kifi da ake ranar asabar ai dalilai ne suka janyo abubuwan da yasa aka haramta musu ba wai kawai asalin shari'ar annabi musa kai tsaye kamun kifi ranar asabar haramun ba ce to haka za ga shari'ai na annabawa sun sha ba amma tauhidi tsantsar tauhidi duk bai ɗaya ne duk bai ɗaya ne baki ɗaya kuma shine mafi girman al'amari don a tauhidi ne za ka ji kai bawa ne ga Allah subhanahu wata'ala kadai kuma ɗaya kake a cikin halittunsa kenan ba za ka zama bawa ga kowa ba sai gaba sai ga Allah subhanahu wata'ala za ka fahimci wannan ne ta ɓangaren tauhidi in mutum ba shi da ilimin tauhidi haka zai zama bawa na bayin Allah ba wai bawa na Allah ba zai zama shi bawa ne na bayin Allah bayin Allah ne za su dinga bautar da shi to amma da tauhidi ne zai san ba wanda ake bautawa ba wanda zai zare min ido sai Allah subhanahu ba wanda zai zare min ido a'a kawai shi Allah da manzo yake bi haƙƙin Allah shine kaza da kaza da kaza haƙƙin manzo shine kaza da kaza ba a cakudawa a gwama a na haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam haka nan ba a gwama a na haƙƙin manzon Allah da haƙƙin iyaye haka nan ba a hada haƙƙin iyaye da haƙƙin malamai kowanne haƙƙi zaman kanshi yake yi in kuma ba tauhidi ba sai mutum ya gwama in ya gwama kuma sai ya hallaka kun fahimci wannan da ke ko rashin sanin haƙƙin manzanni ya sa yahudawa suka kashe manzanni suka kashe wa ya kake nuna nabiyyina da zai haƙ suka kashe manzanni rashin sanin haƙƙin annabawa ya sa nasara suka bauta ma annabawa suka bauta musu saboda tsabagen matsayin da annabi isa yake da shi a wurin su kawai sai suka bauta mishi kuma Allah ya fayyace hukunci a suratul maida yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ya faɗi matsayin almasih ya faɗi matsayin Allah subhanahu wa Allah ta'ala ya faɗi matsayinsa yace shine abin bautawa shi shi kadai ya faɗi matsayin annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce shi manzo ne kuma kafin shi manzanni da dama sun wuce nau kenan biyu ya faɗi matsayin jatumarsa ya ce wa ummuhu siddiqatun kana kula na ta'am to haka wannan da tauhidi ne mutum zai fahimci wannan sai da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya dauki tsawon shekara goma sha uku a birnin maka yana karanta da mutane tsantsar tauhidi tsantsashi nisa an kana karanta zai kaza ce an faralanta zakka shekara ta kaza bayan hijira an faralanta haji shekara ta kaza bayan hijira an faralanta jihadi shekara ta kaza bayan hijira to a makka su hijira fa shekara goma sha uku da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi a makka ana kira mutane ne zuwa ga tsantsar tsantsar tauhidi wanda yake zai nuna maka matsayi na tauhidi ina fata mun gane wannan kuma saƙonni da Allah sallallahu alaihi wasallam yake turawa zuwa ga al'umma yana tura musu ne tsantsar tauhidi duba sako a hadisi abdullahi bin abbas da ya ce annabi tsira da aminci allah tabbata a gare shi lokacin da ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman sai ce ne ya ce da shi fal yakun awwalu ma tad'u ilayhi shahadatu allah ilaha illallah to kenan ashe tauhidi ba wai abu ne da za a kai a sati sau ɗaya ba in muna karantarwa a masallaci a kwanaki bakwai a ce an sa karatun tauhidi sau ɗaya a sati kaga yana da unit ɗaya kenan unit ɗin ya kamata ya ƙaru saboda yana da alaƙa da maganganu yana da alaƙa da abinci yana da alaƙa da abin sha yana da alaƙa da motsi duk abin da mutum zai yi in yana da tauhidi yana faɗan lafazi za ka gane in ba shi da tauhidi yana faɗan lafazi za ka gane to amma makama tauhidi sai suke cewa ilimin tauhidi kuma a yi nesa da shi a bi shi a hankali wai mutum sai ya hallaka ya zai mutum ya hallaka ilimin tauhidi ilimin da Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni da shi ilimin da yake shine muhakkari a alqur'ani mai girma to sai dai tauhidin da suka ce a nesa da shi shine tauhidin da Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni da shi a'a shine tauhidin da yake maƙara a ƙur'ani? a'a shine tauhidin da yake zahiri a cikin bukhari da muslim da muwatta a'a shi yasa kake ganin suke cewa a nesa da shi saboda mutum da yake maka Allah bai sama bai kasa bai kudu bai arewa bai gabas bai yamma akwai shi kuma ya ce maka akwai sai ce aika sai ilimin tauhidi yana da wahala ba shi da wahala ba shi da wahala Allah ta'ala ya yi bayani inda yake ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu ya yarfa'u barrafa'ahu Allah ilai ya isa in mutu wa fika wa rafi uka ilai. ina fata mun gane wanda ce saboda haka ilimin tauhidi ba shi da ba shi da matsala ya ta'allaka sai ga mutum yana karatu an karanta mai littafin tauhidi sai ga littafin baki daya tun daga farko har karshen littafin tauhidi da kyar ka samu aya ɗaya ko biyu kuma ana maka magana ne kan abin da shafi ubangiji ba Allah ta'ala ce a antum a'lamu amillah tun da ga ana magana ne kan ubangiji to ya kamata littafin tauhidi ya zama makare da ayoyin alqur'ani ba wanda ya kai manzon Allah sanin Allah a cikin bayan Allah sai da mana kenan makare yake da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai ga littafin tauhidi ne babu aya babu hadisi in ka samu da ka samu ayoyin da sai sai uku ko hadisan da sai kai uku hadisai ku ayoyi uku kuma a ce littafin tauhidi to kan irin wannan da suke cewa mutum ya nasa da ilimin tauhidi a babu yadda za mutum ya nasa da ilimin tauhidi babu yadda za ya nasa da ilimin tauhidi kuma babu yadda za a ce a je da'awa amma kar a yi maganar aƙida to idan aka ce a je da'awa kada a yi maganar aƙida to maganar me za a yi in dai manzo Allah sallallahu ya dauki tsawon shekara goma sha uku yana kira zuwa ga tauhidi to kuma da je da'awa kada a yi maganar tauhidi to me kenan kun fahimci wannan da kyau me ake je kaiwa kenan to ga ne yana da hatsari yana da hatsarin gaske wasu ɗauka magana tauhidi shi ke raba kan mutane saɓanin yadda suka fahimci tauhidi tauhidi fa mazari na wahada yuwahidu tauhid wahada ya kadaita yuwahidu yana kadaita a tauhid kadaita da tsantsa shi kai shi lamarin tauhidi yana ba yana alamta haduwar kai ba abin da zai hada mutane sai akan me sai tauhidi kuma zahiri shine zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama da ya same su kowace kabila tana da gunkin da take bautawa akwai manya-manyan gumaka kuma da ake da su a cikin ka'aba kowanne da abin da ake yi da kaza da kaza da kaza makare abin da ya hada su gaba daya tauhidi shi ne ya hada su to ashe kenan tauhidi shi ke hadawa tauhidi asali ba rabawa yake yi ba sai tauhidi ne yake kira in sakinawa ka sakinaka, ya saki nashi su saki nasu kowa ya kama Allah subhanahu wataala ya zama shi kadai ne daya daya abin bauta abin bi alal itlaq ya zama manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama wannan an hadu ko an rabu an hadu inda yake wannan kenan da'awa kan tauhidi idan ce da'awa da ke nunawa take kira kan al'umma musulmi su hada kansu kullum ana cewa a hada kai akan me za a hadu dole a yi mahaɗa za ku yi tafiya wani ya fito daga wannan unguwa wani ya fito daga wannan unguwa dole ku yi mahaɗa a ina za ku haɗu ma da shi ta zama ita ce tauhidi ina ba ta mun gane wannan kyau wasu ma suna ganin a'a ba tauhidi da aqida ka sa akwai bambancin aqida sai da ce aqida wani kayan wani abu ne kayan gabas sai ranka shi ba ruwan shi da aqida kuna ji da kyau ko to idan mutum ya ci idan aka ce aqida ana nufin abin da mutum ya kudurci a zuci in mai kyau ne sai a kira shi al ta sahiha in mara kyau ne a kira shi al alfasida mummunar aqida to yanzu a wannan magana za ka rasa mutum guda da bashi da aqida babu aqidarsa sai abin da yake halas zai ce in bai samu ba zai koma gida aqidarsa duk abin da ya samu in ya shiga hannunsa zai ci duk biyu suna da aqida kuma su da aqida wanne ne yake da kyakkyawar aqida na farko wanda ya ce shi sai abin da ya samu na halas in bai samu ba sai ya koma gida shi kuma wanda ya ce duk abin da ya samu shi zai yana da aƙida kuma shi da aƙida aƙida mummuna ce ko kyakkyawa mummuna ne to mutumin da yake ba ruwan shi da aƙida shi ma yana alamta aƙidarsa shi aƙidarsa ba ruwan shi da kowace aƙida a aƙidarsa ba ruwan shi da kowace aƙida kun gano wannan da ke ko saboda haka a wurinsa da wanda ya ce ranar alkiyama sai an yi mana na aisha bulala a uzbillahi lahimin shaitanir ke. da wanda ya ce ƙarya ne ba za a yi mata ba nau kenan biyu shi a wurinsa kowanne yana da dalili kuma kowanne gaskiya ya faɗa saboda haka yana da tare da kowanne wani da ke zan ne na yasu ta za su haɗu ba za su haɗu ba saboda haka dan an yi magana da ƙida ka kwantar da hankalinka ba cewa ake wai a yaƙe ko kowa tsine maka ba a'a kai ka san matsayinka kuma ka sanya za ka yi mu'amala da wanda yake da aƙida kuɗi da shi kenan ina fata mun gane wannan da ke ko da an riga an mana bayani akan haka qul ya ayyuhal kafirun ta sauka sai maganar aqidar manzon Allah sallallahu ta'ala sallam tace lakum dinukum waliyadi la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu daga sai mu ke littafin da zamu karanta shine littafin a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab littafin da yake shi ya kira da kitabu tauhid sunan littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid shi ne asalin cikakken sunan littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid kitabu tauhid wanda yake shi tauhidin ne haƙƙin Allah akan bayi sunan littafin kenan Allah ba ta mun gano wannan da kyau to kuma galibi mun saba duk lokacin da za mu karanta sabon littafi muka iya iya kokari mu ga mun yi tarjama mun yi tsokaci mun yi bayani takaitaccen tarihi na abin da ya shafi mawallafin wannan littafin don ya zama mun shiga littafin idan mu buɗe mukaddima ta farko mukaddima ta biyu kuma muka yi tsokaci akan abin da littafin ya kunsa kayan ka san biography na malamin littafin malamin da ya littafin sannan kuma ka san mai littafin ya kunsa sannan kaga an ka shiga littafin ka shiga littafin kenan idan ka a rufe a idan ka a buɗe ba idan ka a rufe ba mawallafin wannan littafi shine shekul islam nasiru sunna wa qami al-bid'ah al-imam muhammad ibn abdul ibn sulaiman ibn ali ibn muhammad ibn ahmad ibn rashid ibn burayd ibn mushrif an-najdi tamimi shine shekul islam kan bin shi na ilimi Ina aka ce shekul islam sai an ce muhammad ibn abdullah in ba ka ce ibn timiya ne shekul islam ne ɗaya na biyu nasiru sunna mai taimakon sunna ne na uku qami'ul bid'a mai jirka ta bid'a ne al-imam imam ne ga ya haddace kenan ko fa fa kullu hafizin imamu shine wannan dukkan bi kenan na ilimi kan bi kenan kamar da a ce wannan ana lissafa a ce ai professor ne ko a ce ai mai general ne ko general ne ko waye waye to shi shekul islam daya nasiru sunna biyu qami'ul bid'a uku al-imam hudu duk haka ya tara muhammad sunan shi kenan muhammad sunan mahaifinsa abdul wahab sunan kakan shi na farko suleiman kakan shi na biyu ali kakan shi na uku muhammad kakan shi na hudu ahmad kakan shi na biyar rashid kakan shi na shida bright kakan shi na bakwai mushrif annajidi wanda ya fito da yankin najdu at-tamimi wanda ke kabilar banu tamim altanini yankin kabila da ya fito kenan najidi yankin da ya fito kama a ce an najeri mutumin najeriya kenan wannan ta bangaren nasiba kenan da sunan shi mun ji sunan shi mun ji kan shi na ilimi ta bangaren haihuwa an haife shi ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar an haife shi ne a garin oyoyina Wace take wannan gari a yanzu tana nesa da da riyad babban birnin kasar saudi arabia tazarar da ba ta wuce kilomita hamsin ba zuwa kilomita saba'in duk da kasuwa da birane suke karuwa da kuma da yake aunin kilomita ɗaya da malaman geography suka fahimci wannan asalin garin oyena yana arewa maso yamma ne da birnin riyad inda aka haife shi ɗaya kenan ta biyu kuma ɗangare da tasowa ta ɓangaren tasowa ya taso ne gidansu gida ne na malinta domin baban shi ma alƙali ne kakan shi da ya rasu ya bar maktaba ta ilimi makarar da littafai to haka za ga yan uwa da yan uwa da kanne da kawune da bafani duk harka ce ta malinta aka tashi duk da cewa yankin na jidu dama yanki ne da yake makare da malamai tun a lokacin to kaga kuma idan aka ce yanki yana makare da malamai yana taimakawa ɗalibi da yake da kazar-kazar na karatu saurin samun karatu a kankanin lokaci inda aka ce akwai kosassun malamai da sun gane mai karatun ya kunsa kuma suna kokarin aiki da shi suka ce ya haddace alkur'ani mai girma muhammad bin abdullahi ya haddace alkur'ani mai girma tun kafin ya cika shekara goma hmm? ba wai yayi walima kafin ya cika shekara goma ba a'a ya haddace alkur'ani kafin ya cika shekara goma domin haddace alkur'ani shine matashiya ta farko ba wai mutum ya haddace qur'ani kenan ya kammala karatu ba shine matashi ya farko dama ba za ka fara zuwa zan karatu ba sai ka haddace dan malami ya ja aya ka ce a wace sura take kafa a ga maka ya sake zan wata ka tambaye na dama ga kuma wannan aina take kafa a ga maka ka ce ta ka duba firas wai ka duba kwantes ka ga an ce ga tana suratul baqara kuma ka ce bari ka duba firas ka gano suratul baqara tana shafi na nawa <laughs> kaga ai ya diba da yawa ya karanci ilimin fiqh da ilimin tafsiri da ilimin hadis a gaban mahaifinsa ya haddace qur'ani gaban mahaifinsa ya karanta fiqh da hadisi da tafsiri a gaban mahaifinsa ya tahi tsaye sosai da sosai wurin neman karatu ya samu kaso mai tsoka na karatu tun yana yaro tun farko farko shekarunsa kamar da ne ya gaya muku in unguwa gari yana makare da malamai yana taimaka wurin samun karatu mai inganci cikin kankanin lokaci ya kasance yana da kaifin fahimta yana da saurin haddace al'amari zuciya shi buɗaɗɗiya zuciya ce wajen rike abu baban shi da kansa ya kasance yana mamakinsa har yake cewa da shi da kadistafatu min walidi muhammad fawaida min al-ahkam yace na fa'idanci da fa'idoji masu tarin yawa daga ɗana muhammad fa'idoji masu tarin yawa zikir da hukunci hukunci in ji baban kenan Allah ta'ala ya ji kansu da gafara to ga wannan batun karatu kenan na jira sai batun nema tafiya kan neman ilimi ya yi tafiya sosai kan neman ilimi kuma ya hada tafiyar ne da hikima sosai da su ya yi tafi zuwa aikin hajji da ya tafi aikin hajji sai zama malami mahajjaci kadai ba sai ne mahajjaci kuma ɗalibi mai neman karatu to duk wanda ya ɗauki irin wannan ɗabi'ar zai samu alkhairi duniya da lahira da izinin Allah da zama lokacin da ka tafi aikin hajji ko umara malamai ne makare a cikin masallacin ka'aba malamai ne makare a cikin masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in ka zauna za ka fa'idantu sosai da sosai amma galibi ana zama na Najeriya kamar yadda aka saba a Najeriya in an yi garba garba sai a fito waje in aka fito waje sai a yi tafira a yi tafira kamar yadda gani a Najeriya za a gama karatu sai a fito waje a yi tashin shayi a yi tafira in an kira sallah kuma ko sai a dawo ciki wani ma ya zai samu ciki musallar salamatul afiya da ya je aiki hajji makka sai ya haɗu da malaman makka ya karatu a gabansu ɗaya kenan kenan daga cikin wuraren da ya je karatu akwai birnin makka da na biyu akwai birnin madina ya tsaya a makka bayan aiki hajji ya yi karatu da ya je madina ziyartar masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala Wa sallama ya tsaya a birnin madina ya yi karatu a wurin malaman madina daga nan ya wuce zuwa ƙasar iraki Mace iraq ta haɗa baghdad da basra ina ga ta ya ce hisa suke masanta ya je basra sai ce ya je iraq ya tsaya a basra wuri na uku kenan ko nan ma yayi karatu a gaban malaman basra kenan gaga makka da madina ya je ibada nan kuma ya je ibada ta neman ilimi can kuma ibada ta aiki hajji sannan ya tafi zuwa ganda da ya kira shi az-zubair zuwa garin da ake shi al-ahsa al-ahsa yanzu yana yankin kasar Saudi Arabia a wannan nema na tafiya da ita neman ilimi ya yi tafiya neman ilimi kuma ya yi da'awa musamman basara ya je basara su biyu ya je basara neman ilimi kuma sake koma basara da'awa ba wai mutum yana tara ilimin ne tukunna sai ya gama tara sannan ya fara aiki da shi ba a'a ana karatu ne ana ana aiki da shi saboda yana karatu sai dinga kiran mutane kan abin da suke karantar da shi in malamansa ne kan abin da suke karantar da shi in kuma ɗalibai ya to ga abin da muka karanta fa kuma sai a aiki da shi to wannan yana sa mutum ya samu alkhairi sosai da sosai a karatunsa muhammad bin abdulwahab bayan da ya yi karatu kuma akan kokarin aiki da karatu ya haɗu da takun saƙa sosai da sosai wato in aka ce ya haɗu da takun saƙa matsewa sosai yi karatun ta nutsu duk wanda yi karatu a ƙasar nan akwai shekaru baya da aka yi na malami ne zai biya maka karatu shi malamin ya biya maka karatu sai ce to amma aiki da wannan karatu kuma sai zamanin sahabbai yanzu in kai in kai aiki da shi ma sai a dinga nuna ka akwai da zai iya tunawa sai a nuna ma a ce ga karatu za a ga mutum ya loda karatu littafai haka shi ya biya wannan ya biya wannan ya biya wannan amma ba ga ganin surar karatun a jikinsa sai ga mana matsala tana cikin akubari ya sauke akubari ya sauke ashmawi ya sauke iziya da sai an muku zai dinga lissafa maka an ba zai iya tatbikin ta ba ai wannan karatu ne sai zamanin sa bai ake yin sa ran kai yake da shi ba sai a dinga tuni amfanin shi kenan saboda haka muhammad bin abdul wahab da ake karatu sai ce to ya aiki da shi tunda kamar yadda mai akhbar ya tashi ya ga mutanen yankin su akhbar makara ake da zalunci da shirka isa inda gana bibitan littafansa za ka fahimci haka isa ya kawo cewa ya harmu alaihi alkazibu wal ghibatu wal kaza duk sune ne makara a zamanin in ka duba eh, alqudusiyya tashi mai zai ke ɗari uku da wani abu za ka yadda ya kawo da ake shirka da bidiyoyi a lokacinsa muhammad bin abdullahi ya tashi ya ga ga karatun a wurin malamai amma kuma duk an ban mutane to ya za a yi an ban mutane suna ta canfe-canfe da shirkoki da bidoyi miyagun bidiyoyi to kuma sai ya tashi kan inkarin wannan inkarin abin da ya shafi waɗannan bidiyoyi wanda yake kuma ba ƙaramin bala'i ba ne bid'a da shirka in suka da kasa suna rike suna kafsara tattalin arzikin kasa ne suna rikitar da shi to a ce matsafa yan duba su ne a tsaye sun suke ce kullum su wa'adin da tarawa kenan masu Allah salamatu wa afiya tsoraka Muhammad ibn Abdul Wahab bayan da ne wannan ya samu jarrabawa sosai da sosai abu na farko duniya ya yi jira zuwa al-Huraymila ya yi hijira zuwa al-huraimila ya yi hijira ne zuwa al-huraimila domin babansa da yake babban alkali ne a uyaina sun samu takun saƙa da shugaban wannan lokacin sai baban nashi in hijira ya koma huraimila sai muhammad bin abdullahi ya bi shi zuwa huraimila a shekara ta 1140 shi kuma ya kai shekara ta 1115 kaga shekara nawa kenan bayan haihuwarsa shekara ashirin da biyar kenan bayan haihuwarsa sai ya buga baban shi zuwa horomila inda baban shi ya koma daga baya sai ya dawo daga horomila din ya koma zuwa dir'iya an haife shi a dir'iya ina fata mun fahimci wannan da ke ko in kaura ya koma inda ake kira horomila abin da ya sa ya ya koma horomila kuma shine gashi na farko ga abin da ya samu babansa na biyu kuma shi karan kansa ake ganin yana cewa a aiki da abin da aka karanta ana nan sai ya sake dawowa zuwa garin su na haihuwa al'uyaina ya dawo zuwa garin su na haihuwa al'uyaina ne a lokacin sarki shine Usman bin Nasir bin Ma'mar ya zama na shi ya sauke shi ya kula da shi ya ba shi duk kulawa da ake bukata kuma ya tsaya mai sosai da sosai akan yada da'awa ta sunna ya tsaya mai sosai da sosai akan abin da ya shafi ya fasa kwan al'amarinsa babu wanda ya sa ya tsangwame shi bayan ya dawo daga yana kenan ana cikin wannan hali akwai wata babbar ƙudda wani babban gida a wannan lokacin fa shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da wasu aufa wai aka ce ai wannan ƙuddar kabarin zai dubu ne khattaf ne dan uwan umar ibn khattaf wannan nan kabarin yake saboda nan mutane suke zuwa suke neman tabarruki suke neman sa'a suke ibada suke camfe-camfe suke dai yanke da suke yi saboda a tarihi dan uwan zaid bin khattab yana cikin rundunoni da suka je yaƙar musalmatul kazzab wanda yake shi ma annabi ne da Abubakar Siddiq ya tura su to yana cikin wannan da suke shahada a wannan wuri kawai sai aka ce ga kabarinsa samar shekara dubu fa na farko kai tsaye zai iya zama ba kabarin bane kai tsaye ko shakku zai iya zama ba kabarin bane abinda zai iya nuna maka ba kabarin bane abu ne zai faru a garin nan kasa da sati ɗaya amma an zo ba da labarin sai ga labarin yana cin karo da juna haka ne ko ba haka bane da wayan da komai ya faru kai ba wai ba a ranar ma da abin ya faru in ana ba da labarin sai ga labarin yana cin karo da juna kenan kuma da a ce wai abin ya shekara dubu har da ɗoriya to yanzu kabarin ne abu na biyu kenan don kabarin ne kuma sai a dinga yanka a wurin ana ibada sai ka Muhammad bin Abdulhab ya mada ma amirin wannan lokaci Usman bin Nasir bin ya ce abin da ke faruwa shine wannan kubbar a rubuce ta a share ta daga bayan kasa don ta da alaƙa da ke tsakanin bayi da mahalicinsu maimakon bayi su ga Allah su bauta mashi wannan kubbar suke zuwa suke bautawa tintini Usman bin Amir ya bashi ya bashi umarni yace ce aje a rufe a share ta daga doron kafa kuma Muhammad bin Abdullah ba shine farko kan wannan ba bishiyar da aka faɗa a cikin alkur'ani da Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina izi yubayi'unaka tahta shajara wannan bishiyar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mubaya'a da sahabbansa dubun dubata da ake kira tabi'atul ridwan wannan bishiyar lokacin da Umar bin Khattab yake halifa ya ga wuce ya ga mutane a bishiyar suna ta neman tabarruki ana ta shafanta ana ta tsinkarta yace can gobe ya faru aka ce ai bishiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aka ne mu baya a ne ake ta neman albar tuntun yasa aka sare ta tuntun Umar ibn Khattab yasa aka sare ta dan ta datse tsakanin bayi da mahalicinsu kenan wahabiyanci ne haka to kenan umar bin shi shine to za a ce ko dai umariya ne yi haka sunna ce umariya kenan sunnatul umariya sunna ce ta umar ibn khattab saboda haka Muhammad bin Abdul ya yace abin da ke faruwa bayan da sarki ya ce ba wani abin da zai hana Muhammad bin Abdul Wahab ya ce to amma kuma akwai mutane ya ba shi jami'an tsaro kimanin kimanin 600 akan su rufa mai baya su sa ido kada wanda ya kawo ni hari su haka aka je aka share ta da sun fito za su ta bata kariya ne sai ita abin da ake neman tabarruki ake neman sa a wurinsa in babu ruwa a gari can ake zuwa a wanka in babu kaza ita za a rushe yau haka ya sa ka rushe tun mutane suna ganin jami'an tsaro kowa sai koma kowa shiga taitayinsa kowa ya shiga taitayinsa Muhammad bin Abdullahi ya share ta ana cikin haka sai muhammad bin abdulwahab ya bar dar'iya ya bar oyena garin su na haihuwa ya koma dar'iya saboda ne saboda ita yana tana karkashin kulawar ahsa sai sarkin ahsa ya aikowa da sarkin yana cewa mun ji labari a yankinka akwai wani mutum da ya tashi yana babu abin bauta da gaskiya sai Allah yana haɗa mutane abin da suka gada iyaye da kakanni kuna shi da ce ko ya ce to abinda da muke baka umarni shine ka kashe shi sai zargi ce da muhammad bin abdullahi shi ma ya san ba zai kashe shi ba ya ce in ba haka ba za mu datse abin muke turo maka za a datse alkeshin da ake turo mashi. a ga za a haɗa shi da mutane kenan nufin? saboda akwai kuɗi ne tsokan gaske da ake aiko mai na haraji na menene na menene da yake rike yankinsa sai ce da muhammad bin Abdullah gaskiya batun a kashe kabar taso ba zamanta za mu saba da waɗancan rabuwa da kai zai zan ringa turo mana sai da ka ce hanya mafi sauki shine ka kama hanya ka wuce kawai abin da fi ƙarfinsa shine ya kama hanya daga oyena a kafa ya kama hanya zuwa dir'iyya dir'iyya yanzu karamin hukuma ce mai karfin gaske a riyadh tana cikin jihar riyadh duk waɗannan garuruwa oyena da horenila da dir'iyya duk yanki ne da suke mantakatun riyadh umu a yanzu kenan a da kuma sai ce mantakatu najd ko yamama da bai sauran yarukan da ake da su lardi lardi a da shine ya kama hanya zuwa goshin almuru yamma ta kai ya isa dir'iyya yana zuwa dir'iya ya sauka a wani gida da ya sauka a wani gida sai labari ya kai cikin kankanin lokaci cewar ai Muhammad bin Abdullahi ya iso gashi gashi gashi gashi cikin taimakon Allah sai aka samu wani da ije iya matar sarki kyakkyawan bayani na abin da ya shafi Muhammad bin Abdullahi. kuma ya ce wannan wata gara ce ta musamman Allah ya kawo muku babu sisin ku malami ya karantar da ku addini kaza kaza shi shawarar da muke baki ne ki gamsar da mai gida ki gamsar da mai ƙasa cewar wannan wata dama ce Allah ya bashi babu sisin gwamansa wani suna ta nema Allah ta'ala ya kawo mai saboda ba abin da yake kawai shine ya rungume shi ta gamsar da shi da ya gamsu sai shawara ta gaba yanzu za a kira Muhammad bin Abdul ne ya zo ko ko za a tashi ne a je kun fahimci maganar ko sai suka ce zo sai ta ce a ya tashi ya je shi sarki ya tashi ya je domin girmamawa ne ga ilimi kuma tabbatar da abin da aka amince masa ne shike nan ya share kafa ya taka ya je masauki ya ne goma ta arziki ya ce to kuma sun hadu su abin da suke so shi ne kar su ba kariya ya yada da'awa kuma wata wata rana mutanen wasu gari kuma su su dauka kun bai ci magana da shi da kyau tsoro ga za su bashi kuma da aka duk yadda aka fa yana nan a garin su kuma za su bashi kariya za su bashi kaza za su bashi kaza ana cikin wannan ana cikin wannan hali suka amsa Muhammad bin Abdul Wahhab aka ci gaba da karantarwa gwamnati tana ba da kariya kun fahimci wannan da kyau ko domin a lokacin da gwamnati ta ba da kariya na aka kare dokokin Allah a lokacin Allah zai ba da kariya a kare gwamnati wallahi wannan ƙanƙanin lokaci ne sai ga Allah ne yake tsare ta kai tsaye saboda ya taimaka Muhammad bin Abdulhab shi ya rike ɓangaren malinta cewar sarki ga abin da ya dace ga abin da ya ta duk da cewa sarakunan su ma malamai ne sosai da sosai malamai ne na fitar hankali ba wai malamai ne na abin nan ba amma duk da haka dai akwai mutakassus ina karanta rashila ta Muhammad bin Muhammad al Shankiti da ya tafi zuwa aiki haji. yadda ya rubuta da ya bado Murtaniya ya shiga Nijar ya ce har ya shigo garin da ake kiran shi Maradi ya iso Katsina da yamma suka shigo Kano dare daya nace malam da ka tsaya a gari ai eh, ita sai suka wuce zuwa Fallomi suka yi kaza suka har Nijar har Chadi har Sudan suka hau jirgin ruwa suka wuce ni abuwa wal bayan fi ibahil Qur'an bil Qur'an ya ce da suka je ranar arafa ranar tarwiya abin nan sun bar abin nan sun bar mina ranar tarwiya kira ranar tara ga abin nan sun yi sani ranar takwas ga wata ranar tara ga wata yami arafa yami arafa sun kama hanya sun isa arafa suna ƙetare namira suna shiga arafa kenan sai ga tanki tanki sun zo wuce su ma suka shiga suka shiga sai zai ga amir a yanzu mu ce gwamna gwamnan tabuka da gwamnan abaha da manya-manyan makaraban gwamnati a cikin wani tenti babba ana zaune shi ma sai zauna ana tattaunawa dai sai ɗaya daga cikin gwamnan sai ya kawo wani baiti ya ce wa ya san wannan baitin kuma wa zai mana da irabin kalma kaza a cikin baitin nan da ke so in kawo don ka fahimci ba wai ba wai abin nan bane har sun zanga za sun zanga za sun zanga za Muhammad Lamin Shanki ya ce ai wannan baitin na wane ne ya faɗe shi ne a lokaci kaza kafin wannan baitin ga baitocin da ke baya ina fatan kun gane wannan ke ko Muhammad a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya kafa makaranta ana karantar da mutane ya raba darussa darasi na farko akwai darasin akida darasi na biyu akwai darasin alqur'an karim a karanta wa mutane su iya karatunsa darasi na uku darasin tafsiri su san ma'anar alkur'ani mai girma darasi na hudu na fikihu su san hukunce hukunce na ibada darasi na biyar alhadis su san dalilai na hukunce hukuncen da suka karanta darasi na shida mustalah su san hukunce hukunce hadisi ba kuma za a ce manzo Allah ya ce a ce ai manzo Allah ya ce wanne ne ya faɗa wanne ne ya kaga mishi darasi na bakwai yaren larabci al'ulumul arabiyya darasi na takwas darasin tarihi wannan ya sa kuma mutane ɗalibai daga sassan duniya suke tunkuɗowa zuwa wannan wurare sosai da sosai ɗarka muhammad bin abdul wahab ya zama ne yana da masu husuma wani masu adawa da shi sun kasu kamar haka akwai masu adawa masu adawa da shi sun kasu kashi uku kashi na farko su ne malaman da al'amura suka rikice ma suke ganin ƙarya daidai daidai kuma ƙarya malamai na biyu waɗanda suke waɗanda suke mutane na biyu kuma su ne mutane da yake sun jahilci hakikar Muhammad bin Abdul Wahab sun jahilce shi labarin da ya kai gare su ya kai musu a baibai akwai wani balarabe da ya je kasar India yana so kaya ya kai kaya ya so kaya sai ji wani malami a kasar India kullum ana gama karatu sai ya haɗu da shi da ɗalibai sun tsine Muhammad bin Abdul Wahab kullum sai ya tsine wa Muhammad bin Abdul Wahab shi kuma malami idan ya kammala karatun sai ya zo ya je sun dan yi fira ya ce duk da yana jin larabci amma zai so yi a gaban wanda yake balaraban ne shi wannan balarabe dan kasuwa kuna ji da ce ko sai balarabe dan kasuwa ya ce to tun da haka ne sai ya ɗauko kitabu tauhid wannan da muke karatu kansa sai ya balle bangon farko kaga ya balle sunan kenan sai ya ajiye shi akan kaya sai ya ajiye sai da malam ya zo suna fira sai ce bari je shago ya dauko kabira ka zuwan da yi sai wannan malami bayan ya sallama ɗalibai sai ya ɗauki wannan littafi da aka mai galala da shi haka da larabci kuma sai ya ɗauka yana karantawa shi kuma da yake kaga sai ya ɗan rage sauri kenan ya bar shi ya karanta ya karanta ya karanta sai ya dawo sai ce wannan fa wannan littafin fa sai ce na Muhammad bin Abdul Wahab ne ai a'a sai ce a akwai wani mai sai da littafai mu je mu tambaye shi tunda sana'a shi sai littafai ne mu je mu tambaye shi ko na waye ana zuwa sai wannan mai sai da littafai sai ce ai na Muhammad bin Abdul Wahab ne wannan sai ce wanda ake kira kafirin yace ya Allah ina tuba zuwa gare ka ya Allah ina tuba zuwa gare ka wannan aika ce wani kwafi ne wani tsage ne na sahih bukhari tun daga ranar kuma kullum ya gama sai ya roƙa mashi gafara to ga wannan Muhammad bin Abdullahi labarin ya kai mashi a baibai haka ne kuma haka bane Muhammad bin Abdullahi yana cikin waɗanda suke da malamai ba yana cikin waɗanda ba su da malamai bane daga cikin malamansa akwai a Sheikh Abdul Wahab bin Sulaiman baban shi kenan akwai a Sheikh Shahabuddin Al-Mawsili Qadul Basra alƙalin birnin Basra akwai a Sheikh Hassan Al-Islam akwai a sheikh abdullah bin muhammad bin abdullatif al-shafi al-asai akwai a sheikh zainuddin al-magharibi akwai a sheikh hassan at-tamimi akwai a sheikh muhammad bin hayatu sindi wannan cikin malaman shi na madina kenan akwai a sheikh muhammad najmu'i akwai a sheikh yusuf ali yusuf akwai a sheikh abdullah bin ibrahim bin saif wannan shi ne cikin malaman shi na madina sannan kuma yana da ɗalibai da ya karantar da su kasan malami ya ce kai ɗalibinsa ne daban kai ka ce kai ɗalibinsa ne daban eh? wani ne fi to wani mataki za ka bi malami ya ce kai ɗalibinsa ne akwai a sheikh ahmad bin rashid al-uraini qadi dusair sudair cikin ɗalibansa kenan akwai a sheikh ali bin sheikh bin muhammad bin abdul wahab akwai a sheikh hussein bin sheikh bin muhammad bin abdul wahab akwai a shek abdullah bin shek bin muhammad bin abdul wahab waɗannan da jikokinsa ne daga cikin su akwai wanda suke sharhi na kitabun tauhid akwai a shek ahmad bin suwailim akwai a shek hussein bin ghanab wani yana cikin waɗanda suka rubuta tarihinsa sosai da sosai akwai a shek abdurrahman bin hassan bin shek bin muhammad akwai a shek bin nasir bin usman bin ma'mar akwai a shek al-imam abdulaziz bin muhammad bin sa'ud wani ɗaya daga cikin sarakunan saudiya wanda yake shi ya kafa daular saudiya al'ula yana cikin ɗalibansa ga sarki kuma gashi ɗalibi akwai a shekh abdulaziz bin abdullah bin hussein wato idan ma shugaba ya karatu kaga ba za a samu wasu malaman bogi su yanzu ne cuwatuwar malinta ba shi ma ya sani imar sai ta tattaunawa in yi na hawa ya ce to a wanne babu yake a sarfu wani ji da ko a sheikh muhammad ibn abdul wahab ya rubuta littafai masu tarin yawa daga daga cikin littafin da ya rubuta akwai kitabun tauhid wanda yake muke gabar fara tsokaci a kansa akwai kashfu shubuhat akwai al-usul salasa akwai usulul iman akwai mukhtasaru zadil ma'ad akwai masail jahiliya allati qala fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma alaihi ahlul jahiliya akwai sharh sittati mawadi min sirati min sirati nabawiyya akwai adabul mashi ila salah akwai fadlul islam akwai muktasarul insafi wa sharhul kabir akwai muktasarul siratul rasul sallallahu alaihi wa sallam akwai nasihatul musulmin. akwai tafsirin fatiha akwai tafsirin shahada akwai tafsirin li ba'd qur'an akwai kitabul kaba'ir littafai goma sha shida kenan akwai majmu'u mu'allifat shek Muhammad bin Abdul Wahhab akwai rubutu da aka wanda ya kunshi littafan baki ɗayan su wanda yake littafan su ta duk waɗanda mujalladin ya ta sama goma sha ran ka samu ka haɗa littafin duka kenan Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya rahamshe shi Muhammad bin Abdul Wahab in ka karanta littafinsa shi zai maka hukunci akan waye shi ana cewa duk waɗanda suke karanta littafinsa wahabiyawa amma ba ka taɓa ji ɗaya daga cikinsu ya ce su wahabiyawa sun ce kaza saɓanin waɗanda suke bin waɗansu tafarkin da ba na sunna ba suna jingina kansu zuwa ga ko dai wanda ya asasa wannan su karan kansu suna iya tarafi da wannan kenan zai nuna maka ashin wahabiyawa da ake kiran su kakaba masa suna aka yi ba sunan su bane duk waɗannan al'amura ɗaukan littafan muhammad bin abdullahi waɗannan da aka ambata su za su yi bayani in dai kana da insafi kai hukunci a kansa ka karanta littafinsa kitab tauhid in ka karanta littafinsa sai ka ga sai ka hukunci a kan shi ka karanta littafinsa kashfu shubahat ko al-usul salasa wanda yake gashi na duk inda ka je zaka samu kitab tauhid zaka zama al-usul za zaka samu usulul iman sai ka bayani a matsayin ka na malami mai insafi wasu littafan ba an boye su ba a fito da su balle a karantar da su su kuma waɗanda ake jinjinawa su suke fito da littafin suke karantawa to yanzu in haka ne kowace kungiya ko kowace jama'a ta fito da littafan waɗanda ake jinjina su zuwa gare su masu karanta kun gane jumla ta da kyau kowaɗanne jama'a su fito da littafan su su karanta sai jama'a gari su hukunci a karantar da kitabu tauhid malam jafar ya karanta da shi masallace na suna duk an karanta ana karantawa ba wai an karanta da shi ba sai mutane su hukunci akan wannan in ba haka ba ana amfani da wannan damar sai a hana mutane dimbin alkhairi dimbin alkhairi za ka tambaye ka ce Muhammad bin Abdullahi da kake zaga imin bayani shi na minti uku bai san shi ba wani ma cewa yi ai Muhammad bin ai Ibn Taymiyyah Muhammad bin Abdullahi ne ya lalata shi ko babba ne da aka ce malamin aka ce malami ne wanda ke ibn ta ya rasu shekara ta 728 Ba hijira shi muhammad bin abdullahi ya rasu shekara ta 1206 wai kuma wai wannan wanda ya rasu shekara ta 1206 ba hijira wai shine ya lalata sai da tsabagen jahiltar addini fa to almin da abin da na faɗa littafai su za su hukunci littafan da malam ya rubuta su wasu hukunci akan abin da ya shafi in kana neman karin bayani akan abin da ya shafi Muhammad bin Abdul Wahab an yi rubutu kamar haka rubutu na farko rubutu na musamman akan waye Muhammad bin Abdul Wahab an rubuta asaru Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab akwai asaru da'awati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab fil islahi dini wal imrani akwai afaru da'awati Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fi fikr al-Islami al-Islahi akwai Imam tauhid al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akwai al-Imam al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fi tarikh akwai al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab da'awatu wa siratu wannan mai ibn Baz ne al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab da'awatuhu wa siratuhu na al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz ra'isu al-Ifta kenan akwai al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-intisar manhaj salafi akwai intisharu da'awati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kharij al-Jazirat al-Arabiyya an rubuta littafai littafai akan tarihin sa kadai kimanin 52 ko akalla 52 kan tarihin sa kadai wannan kenan sannan an rubuta tarihin sa kuma a cikin littafan tarihi da sira wannan littafai kimanin 52 kan tarihin sa ne kadai akwai a bajigul ulum wannan an faɗi tarihinsa kuma faɗi tarihin wasu akwai al'asarul khatiyya fil maktabatul qadiriyya bi baghdad akwai al'alam zarkashi akwai idahil makanun akwai tarihu adab al al arabiyya akwai tarihu al bilad al arabiyya a saudiyya akwai tarihu najd akwai tahriru tabaqat al hanabila akwai ad-durar al samiyyah fil ajwabah fil ajwabah najdiyya akwai rawdat afkar wal afham Lumurta da لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي Islam duk zaka samu tarihin Muhammad عبد الوهاب akan wannan kashi na uku shine bincike da aka yi shi a jami'ance project da aka yi a matsayi na masters ko na digirin digirgir digirin digirgir shine digiri na uku ko phd kenan ko kuma digiri na biyu an yi rubutu a jami'ance a matsayin na jami'a domin a yi bayanin waye muhammad bin abdulwahab wanda ake kira arsail jami'iyya project da aka yi su ayyuka da aka yi su na musamman a jami'ance akwai ihtisabu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah akwai asaru da'wati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab fi al-hayat al-fikriyya wal adabiyya akwai al-jawanib al-i'lamiyya fi da'wati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akwai al-hayat al-ijtima'iyya inda inda hadari Najd منذ القرن العاشر الهجري إلى قيام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب akwai alhayatul ilmiyyatu fi najdi fil qarnayn alhadi ashar wa thani ashar alhijriyayn wa asar da'wati shaykh muhammad bin abdul wahhab fiha duk su ma an rubuta irin wannan kimanin guda ashirin da aka rubuta littafai na a da aka rubuta kan tarihin muhammad ibn abdul wahhab akwai kuma wanda littafai da aka rubuta tarihinsa a ciki kimanin guda ashirin da tara duk akan abin da ya shafi muhammad ibn abdul wahhab kai akwai waɗanda suke an rubuta waɗanda suka rubuta ba ma musulmi ba ne kan waye muhammad bin abdulhab kawai sun sun rubuta ne don kare ilimi kawai don menene ilimi su ilimi suke karewa kawai akwai wanda masoyin suka rubuta akwai wanda mahassadai suka rubuta akwai wanda wanda ba musulmi ba suka rubuta akwai kuma wanda yake a'a su kawai don kare ilimi suka rubuta ai in ka ana cewa wani wani mutum da bai motsi ba lifi ba za ka ji ɗore shi ba haka ne ko ba haka ba ne duk wannan littafan shi da ya rubuta kuma su ne babban shaida za su fayyace mana shi duk wancan rubutu da aka yi zai taimaka maka a matsayinka na ɗalibi amma babban abin da zai taimaka maka shi ne littafan da ya rubuta da karan kansa ga su nan a gaban ka sai ka karanta ka hukunci darasi na gaba na gobe da izinin Allah ta'ala zai kasance ne akan abin da ya shafi kitabut tauhid subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba na so a ce yi karatun ne tsagi ɗaya targama ɗagi ɗaya bayanin littafi to kuma abin da ya shafi targama ya cinye lokaci da izinin Allah ta'ala gobe sai mu magana akan lokaci na sauran lokaci kuma sai mu shiga targama kai tsaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik